انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم حقيقه mun aiko ka ya kai wannan annabi da addinin gaskiya wanda babu shakka a cikinsa saboda ka yi wa muminai bushara da aljanna ka gargaɗi kafirai daga wuta babu abin da yake kanka sai isar da mabayyaniya Allah ba zai tambaye ka waɗanda ba su imani da kai ba daga cikin ‘yan wutar jahimu.